kamar kullum kamar yadda aka saba shi wannan shiri yana zuwa muku ne akan abin da ya shafi wato tsarin da alwilaya tv hausa ta kawo na bikin gadir inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nada khalifansa a bayansa to kuma malam ya ga ya dace a zaɓi maudu'in da zai zamanto an tattauna a kansa a ita wannan makaranta ta imam alaihi salam shine wato maudu'in da a tattalin arziki ya sa'ad to insha Allah za mu yi sallama ga malam kan kallon assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam rahmatullah malam musamman sha Allah sannan sannan malam masha Allah zaman da ya gabata malam kun dauko bayanai dangane da abin da ya shafi wato hanyoyin da za a bunƙasa tattalin arziki to kuna ta jero misalai daban-daban kuma lokaci mana halinsa za mu so mu dora بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مالم مصطفى kamar yanda kuka ambata mm. har yanzu dai muna cikin kusan nukuta ta hudu wanda ya kasance Imam Ali ya bayyana za a yi mm-hmm. gurin samar da shi tattalin arziki da kuma bunƙasa shi in ya kasance akwai shi wanda muka yi dauki ɗauki wani ɓangare na irin wasiƙa ko kuma wasici da ya kasance imam ali ya yi wa malikul ashar lokacin da ya kasance ya kasance tura shi misra mm-hmm. domin ya kasance ya jagoranci tafiyar da al'umma a wannan ƙasa ɗin sai ya kasance daga cikin abin da muka ɗan ambata shine imam ali ya ba da misalsalai kamar abin da ya shafi wa'inda ba addinin kuɗi ba da mm. wa'inda kuma ya kasance za a jawo su mm-hmm. sawa'un ba sa cikin addinin ne ko kuma suna ciki amma ya kasance suna da rauni akan karɓar addinin ko kuma wurin aikata shi ko kuma wani a makamancin haka mm. da kuma wanda ya kasance tsofaffi ne sakamakon su dalilai mm. su ma ya kamata ya kasance ana taimaka musu na karfin su ya kare ta bangaren menene ta bangaren abin da ya shafi daula ta kasance tana taimaka muku mm. tana taimaka musu da kuma abin da ya shafi wanda ya kasance sun karɓi bashi amma ya kasance sun kibiya da makamantan ire-ire wannan mm. duka wannan ya zo a ƙarƙashin abin da ya kasance imam ali ya kira shi addamanul Istima'i. dukkan su wannan shi ake kira da menene mm. addamanul Istima'i. wanda ƙari ƙari akan haka shine kamar yadda shi imam ali ya faɗa ko kuma ya ambata a cikin ita dai wannan makaranta ɗin tasa shine nafaka na mace mhm. wanda take wajibi ne akan namiji to daga lokacin da ya kasance mutum ya gagara mhm. ko kuma ya gaza ya kasance ya bata wannan nafaka ɗin mhm. to zai kasance ita daula ita za ta yi zaman ɗin wannan ya kasance ta bayar mana su bukatunta bukatunta wanda ita eh. na nafaka a nan guri ɗin nafaka na na mace da mm-hmm. sauran na nafaka kamar na yaro ko mm. kuma na iyaye sun sha bambanci wanda malaman fiki suna nan sun yi tafsir ɗin abin sun yi tafasil din sa yadda ya kasance kowanne sun bayyana shi kuma sun sa shi a mahallinsa amma a nan guri din mazmunin nafaka na mace wanda ta kasance wajiba ce akan mijinta to idan ya kasance mijin nan ya gaza ta kowace irin hanya wadda ta kasance shari'a ta yadda da ita kuma ta karɓe ta shine kamar ya kasance ko ba shi da shi kuma aka tabbatar da cewar ba shi da shi ko kuma irin wanda ya kasance ko ya batawa ko ya yi tafiya mhm. ko ya an neme shi an rasa da wani dalili dai wanda ya kasance shari'a ta zo da shi kuma ta yarda da shi da makamantar irin mhm. wannan to zai kasance daula za ta dauki nauyin wannan baiwa Allah da na'am za ta dauki nauyinta ne mutlak ko kuma zuwa wani lokaci ne hmm. wannan mahalli ba su yana sa a cikin littattafai na ahkam amma abin da muke so mu tabbatar a nan guri din hmm. idan mutum ko mace ta tsinci kanta irin wannan yanayi din hmm. hakan daukan nauyinta a daulance ko a siyasance ko wani a makamancin haka kamar jigo ne na menene farfado tattalin arziki na ita akan kanta zai kasance menene bata daura wani nauyin ta ba mm-hmm. ita akan kanta bata samu fargaba da yanayin da zai kasance mm-hmm. ta shiga wani hali mm-hmm. wanda ya kasance shari'a da urfi da hankali ba su yadda da shi ba kamar a irin wannan lokacin zaka ga da musamman yanayin yankin wajejen mu zaka mutane suna cikin bala'i wata zaka ga su suna da wanda zai iya ɗaukar takalifin nasu ma saboda ma'ana ba shi da ƙarfi ba shi da yadda sai ga sun fita suna bara a kan titi motoci su tsayar kaga bara fa sosai fa bara sosai kaga mace da 'ya'yanta tana ta fama da suna ta bara ko kuma su zo wani yana cin abinci su tsaya su ma suna buƙatar abinci duk irin wannan hikimar hikimar irin wannan abubuwa mm, din mm. saboda irin irin wannan abubuwa din cikin hikimar Allah da shari'a da wannan addini din shi yasa sai ya kawo waɗansu ka'idoji da waɗansu sharaɗai na cewar idan aka bi su duk za a ɗauke irin wannan yanayi din duk za a korar da irin wannan yanayi din mm. wanda al'ummar duniya ba za ta rinka kallon ire-iren wa'annan al'umma din ba ko kuma wannan ƙasashe din a mm. matsayin cewar matalautan ƙasashe ne wanda a kallon su da irin wannan siffa din ko kuma da irin wannan aiki din mm. shi kansa yana kawo rugujewar tattalin arziki ta yadda menene kamar yadda muka ishara a baya mm. ba wanda zai kalli wannan kasa din ya ce cigababbiyar kasa ce Ko mm. ko cigababbiyar al'umma ce ta yadda zai yi kokarin yi mu'amala da ita ta hanyar arziki ko ta hanyar tijara saye da siyarwa ko wani abu makamancin haka yadda za ta farfado da tattalin arzikin ta cewa zai yi menene ita ma ba ta da arziki din balantana har ya kasance ya yi mu'amala da ita ta arzikin da zai iya karar da arziki cikinsa ballantana ita ta karu eh. shi yasa a cikin shari'a kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata eh. akwai wasu hukuk wanda ya kasance duk natijar da aka kai a fitar da ita a fitar da wa'annan haƙoƙi din ba don kowa ba saboda irin wa'annan mutane din mm. sai kasance ana ba su ire-iren wa'annan abubuwa din lokaci guda za a ga cewar ƙasa ta zauna lafiya ta mm. kasance Eh, murattaba munazzama babu wani eh, abin nan irin waɗannan abubuwa din saboda babu ƙasar da zai kasance an fito da al'ummata suna fitowa suna irin wannan yawon bara din ko mm. na kamancin haka duk da anan guri din bara da muke nufi daban mm-hmm. nau'i na karatu mhm. wanda ake kira da almajiranci daban eh, ba shi muke nufi ba bara hakikanin barar da mutum zai fito ba shi da shi mm. yana nema a bashi ita muke nufi a ba waccan mahalli ba misalin da kuka kawo na mace in ta rasa wanda zai dau nauyin ta ko na makamancin haka shine ce kamar kaga ana iya samun mata za ka gansu da goyo da abin nan sun fito suna neman abinci suna bara suna cewa ita wannan bara ta hakika muke nufi ba mm. bara wanda ya kasance malam yan uwa almajiran eh, wanda suke karatun alkur'ani ake ba wannan maudu'in ta daban ba ita muke magana a ba mm. ita wannan bara din ta rash ta wanda mutum bayan da zai yi mm. to akwai wani nizami mm. na shari'a da ya zo wanda ita ma za a iya ɗauke ta wanda zai kasance an yi maganin ta kuma ba za a samu kai a irin wannan yanayi din ba ma damar mutum ya kasance ya cika dukkanin sharaɗai da ya cancanta shine mustahiqai wanda ya kasance yana da haƙƙi kamar yadda muka ambata a mhm. baya ya kasance menene ya cancanta a bashi wannan to in aka bashi zai kasance an yi maganin wannan mhm. sai ya kasance Imam Ali shi ma ya ambata a cikin wannan cewar su irin wannan matattaki din da ya kasance da dukkan wani sababi na shari'a wanda ta yadda da shi mhm. ya kasance mijinta baya iya ɗaukan nauyin nafaƙa ɗinta abin mm. da ya kasance wajibi a kansa ya mata mm. tun daga na ciyarwa tufatantarwa ilmantarwa harkar rashin lafiya mahallin mm. zama duka yana cikin nafaka kamar yadda ake yake a mahallin sa altatafai na fikihu to in ya kasance babu shi to ya kasance daula za ta dauki wannan nauyi din haka ma idan ya kasance ɗan da iyayensa ba su iya ɗaukan nauyinsa ba mm-hmm. na nafaka dinsa mm-hmm. da wajibi ne kamar yadda yi ishara a nan gaba mhm. wajibi ne a kan uba mhm. ko iyaye bai sora amma su ɗauki nauyin ɗansu lokacin da ya kasance yana da wannan haƙƙi ɗin na'am akwai lokacin da zai kasance ɗansu ne mhm. amma in ya kai wata mustawa ta rayuwa mhm. to wannan ba wajibin su bane na'am in ya kasance ba shi da shi kamar yadda za mu ishara a nan gaba mhm. to ne ma zai kasance wajibi ne su yi ma damar za suna da wannan dama ɗin da wannan ahaliya ɗin da wannan yawwa to a nan guri ɗin ma idan ya kasance ko da nan guri ɗin yana batun cewar yana daidai musa wadda ya kasance wajibin su ne su masa mukaddara yana yaro bai bala gabar da makamantar irin hmm. wannan to dole ne su masa idan ya kasance ba su da shi to daula za ta yi masa saboda menene saboda ai maganin kar ya shiga wani yanayin da zai sa ya kawo wa tattalin arzikin ƙasa ko al'umma ko wani mutum ɗaya mm. rauni ko kuma ya rubuta shi mm. saboda shi yake sawa da yana daga cikin dalilan da zaka ga cewar menene yara suna ta yawo watan a akan titi wannan watan gaririyan da yawon da suke yi sakamakon wannan rashin iya dauke musu mm. rashin iya dauke musu wannan nauyi din ne sawa'un saboda dalili ne na shari'a ko ba dalili ne na shari'a ba wannan bahasi yana muhallinsa amma da an dauke musu to zai kasance ba su samu kansu a wannan ba idan ba su samu kansu a irin wannan yanayi din ba za su yi kokari gurin menene bunƙasa kansu da tarbiyyantar da kansu da kula da kansu ta yadda zai kasance a nan gaba sun zama arziki ga wannan al'umma din ga wannan kasa din ga wannan daula din ta yadda wannan arziki din shi kuma zai farfado da tattalin arzikin wannan muhalli din ko kuma wannan kasa din ko wani makamancin haka mm. sannan kuma har ma imam ali ya kara ga ɗan da ya kasance bai iya ɗaukan nauyin iyayensa to su ma dauda za ta ɗauki nauyinsu to duka ire-iren wa'annan yana cikin mahallin da ya kasance ana ɗaukan nauyin wa'ansu mutane mm. wanda ya kasance domin ya kasance ɗaukan nauyinsu wata hikima ce da za ta ƙara farfaɗo da tattalin arzikin mm. wannan mahalli din ko kuma wannan ƙasa ɗin ko kuma wannan daula ɗin mm. abu na gaba shine ya kasance ibn sabil wanda suke tafiya suke ambata da matafi matafiyi a mafi yawancin lokuta za ka ga cewar menene yana tafiya da sa ne da abin da zai ishe shi ya je dawo amma a wa'ansu yanayi ana yana iya samun kansa ko kuma yana iya tsintar kansa guzirin ya kare ko kuma eh. yana da wata bukata ko na makamancin haka mm. a nan ma aka ce daula ta ɗauki nauyinsa yana daga cikin mutanen da aka jera na cewar menene a ɗauki sa ba don komai ba saboda akwai wani sirri na in aka ɗau nauyinsa za a farfado da menene tattalin arzikin wannan muhalli din saboda ko ba komai malam Mustapha zai ji nutsuwa da tsaminanin cewar wannan ƙasarsa ce saboda lokaci guda ta ɗauki nauyinsa lokacin da yake da bukata hmm. don haka shi ma duk damar da ya samu hmm. ko kuma yake kan samu zai ta kokarin cewar me zai yi wa wannan ƙasar tasa me eh. zai yi wa al'ummarsa hmm. saboda menene ya san ko bai tsinci kansa a cikin wannan yanayi din ba to idan ya tsinta nan gaba ba fata ake ba yana da wanda shi kuma zai kasance shi ma ya ɗauki nauyinsa to kaga wannan hikima ce a cikinsa na menene idan aka bi wannan tsari din za a farfado da tattalin arzikin kasa hmm. abu na gaba shine abin da ya shafi sujana su ne wa'inda ya kasance abin nan kamammu ko kuma wa'inda ya kasance suna kurkuku hmm. tallafa musu sawa'un a cikin kurkuku din ne ko kuma a tallafa musu na fito da su daga kurkuku din ne ko kuma tallafa musu na idan sun fito daga kurkuku din ne dukkan shi mana su samu aikin yi su samu aikin yi mukaddara misali suna cikin kurkuku din mm. za ka iya zuwa da wa'insu munasibobi ka kyautata musu mm. tunda ita ba mamaki daula tana cikin tun da abin da ya shafi kurkuku da masu laifi da ake sawa a kurkuku al'amari ne da ya shafi menene mm. ƙasa da daula mm. to idan ya kasance akwai hukuk wanda suke kanta da ya kasance ya kasance ta sauke a kansu mm. tun daga mahallinsu da tsaftace shi da basu abinci da sutura daidai da yanayin mm-hmm. wa'anda suke rayuwa a cikin wannan mahalli din na masu laifi da makamantan irin wannan in ta sauke musu min babul ihsan mutum da wata munasaba da wani yanayi sai ya kasance al'umma ta je ta menene ko kuma mutum daya ko ita kanta daula din ta kyautata musu tun daga babin abinci da sutura a mm. kawo musu yanayin da ya kasance da ba irinsa suke ci ba suturar da da ba irin ta suke sa ba muhallin a kyautata shi a inganta shi ko fenti ko a sa haske ko kuma a sa kayan abin nan kayan eh, shakatawa misali mm. kamar irin abin da ya shafi kyautatawa ya kasance a sa musu kamar abin da ya shafi tv ko wani abu makamancin haka da ire-iren wannan a kyautata muhalli din mm. hakan zai kasance ya sa sun kara sanin cewar ashe su mutane ne ingantattu masu yanci eh. hmm. cewar menene su akan kansu sun sa kansu ne a cikin wani yanayi hmm. to daga lokacin da ya kasance ana kyautata musu ya kasance misali suna kokarin cewar su ma ba su gyara halin su domin su kasance ingantattun mutanen da su ma na gaba sai da su kyautata kaga lokacin da suna ciki kenan hmm. wurin fito da su nan ma za a iya yi musu daula ta dauki nauyin su ta yaya ta yadda zai kasance mutum ba maki zaka ga cewar kamar yadda wa'insu labarai din in sun inganta suke zuwa za ka cewar akan mutum akan naira dubu biyar mm. sai a ce waye wata ko kuma ya wa'insu kwanaki mm. ko har watanni ma a cikin kurkuku mm. kaga wannan shi akan kansa an kaskantar da menene tattalin arzikinsa mm. saboda menene ba maki in yana da iyali ko kuma ba in ma shi kadai ne mm. yana da sana'a ya daina zuwa wannan sana'a din ba maki mm. sana'a ta samu matsala ko wani makamancin haka zai ta gayyara shi da iyalinsa ko shi akan kansa to wanda yake da hali ko ita kanta daula din ta ga cewa akwai maslaha wannan dai yana dubu biyar din sai a biya masa ba maki a dan yi masa nasiha a ja masa kunne a yi masa wa'azi da makamanta irin wannan saboda kai ya kara fadawa wannan hatsari din na wadda akan naira dubu biyar ya kasance ya tsinci kansa a nan sai sai kasance an fito da shi sai ci gaba da harkokinsa wannan harkoki din nasu daman ba maki yana daukar nauyin kansa da sauransu sai ci gaba da daukar nauyin kansa sana'ar sa bata rushe ba balantana ya kasance yanzu an samu mutum ɗaya daga cikin miliyoyin mutane ba shi da sana'a wanda wannan mutum daya din a matsayinsa na cewar dan kasa ne bayi da sana'a wani gibi ne a cikin tattalin arzikin ita wannan kasa. din samu yanci zai 'yan tashi daga ya zame wa ita kanta hukumar kasa masa nauyi saboda kullum mm. za ta yi ta ci da shi kullum za ta yi ta bashi sutura kullum za ta yi ta kokarin mm. bashi lafiya saboda bashi ta lafiya a cikin wannan guri ita za ta dau nauyin sa mm. to kaga a lokaci guda ana ta kokarin a farfado da tattalin arziki ta bangaren menene a 'yanta wani wanda ya kasance ya cancanci a 'yanta shi wannan bangaren idan ya kasance wajen fito da shi bangaren abin da ya shafi ya kasance bayan ya fito maƙaddar cewar akan wata dukiya ce ya biya yanzu ya fito ko kuma akan wani laifi ne aka yanke masa hukuncin to yanzu wata ɗaya za ka yi shekara ɗaya za ka yi da sauransu ya cika shekara ɗaya ɗin nan ko wata ɗaya ya fito to in ya fito a mafi yawancin lokuta za ka cewa al'amura ga baki ɗaya sun zama bayan da ya bar su ba misali in sana'a ce da shi yanzu ba shi da ita in wani abu ne da shi yanzu duka dai tsarin ya rushe ko wani abu makamancin haka a mafi yawancin lokuta ba mun ce hakan take faruwa kullum kullum ba wani zai iya fitowa ya tarar da al'amura suna nan yanda ya bar su ko kuma ma sun ci gaba amma a mafi yawancin lokuta za ga cewar mutane sun fito ba a bisa yanda suka bar tsarin yanda yake ba to idan mutum ya fito sai ya kasance an tallafa masa da abin da zai menene bunƙasa tattalin arzikinsa ta yadda zai kasance yanzu ya ci gaba da rayuwarsa ya iya biya wa rayuwarsa ta yau da gobe bukatun da take da bukata wanda haka din ma shi ma farfado da menene mm. tattalin arziki ne wannan abin da ya shafi bangaren a misali a takaice mm. bisa misali a takaice abin da ya shafi bangaren fito da ko kuma mu'amala da wanda ya kasance suna cikin ah, kurkuku abu na gaba shine abin da ya shafi ah, diya mm-hmm. akwai wani lokuta din da ya kasance sai ya kasance daula ita za ta ɗauki wannan nauyin diyya din sakamakon menene sakamakon ya kasance ta samar da tsari da nizami mhm. domin ya kasance al'umma ta ci gaba da tafiya a kai malam mustapha mhm. idan ya kasance babu tsari babu nizami na daukan hukunci da kuma ijira din hukunci din mhm. sai kasance al'umma ta tafi menene babu tsari sai kasance rigingimu da fin karfi da komai da komai ana iya yin sa amma idan ya kasance akwai nizami akwai tsari da makamantan irin wannan to sai kasance al'umma tana tafiya menene bisa tsari da nizami wannan bisa tsari da nizami din shi ma menene sirri ne na farfado tattalin arziki daga lokacin da ya kasance ana fin karfi ana rigima ana na kasa na sama yana danne na kasa da sauransu mhm. to daga lokacin da ya kasance rashin gaskiya da rashin adalci da rashin abin da ya kasance babu gaskiya a cikinsa suna yawa in ya kasance al'umma tana fama da wannan to mhm. tattalin arzikinta kullum menene ƙara ƙasa yake yi don haka a wa'insu lokuta din za ka ga cewar wa'insu abubuwa sun faru wanda akwai buƙatar a biya wani diya akwai buƙatar a biya wani wani kuɗi da mm. sauransu mm. amma sai ka kasance ko wannan wani din da zai biya din bashi da shi ko ya mutu ko ni dalili na shari'a wanda yana nan sa a fiqihu sai ka kasance bai iya yi ba ko bai iya tashi da shi ba da sauransu mm. to daula za ta bashar wannan al'amari din ba dan komai ba domin ya kasance wannan tsari din na tabbatar da nizami da doka da oda ya wanzu ta yadda zai kasance misali ya zama sirri na farfado tattalin arziki wanda idan bata biya ba wancan wanda aka yi wa zai yi ta kokarin cewar menene sai ya rama ko sai ya dau fansa ko wani amma kamancin haka mm. daga lokaci din idan ya dau fansa din ko ya rama din ba bisa tsari da nizami na shari'a da daula ta yadda da shi ba sai kasance ya samar da menene ya samar da fitina ta yaya ta yadda zai kasance ko ya rama fiye da abin da aka yi masa ko ya rama ba ta hanyar da ta dace ba ko wani a makamancin haka shi ma can tsarafin din sai ya ce sai ya yi ai ba haka yi ba mm. shi ba haka nema ba kuma kai mun fiye da haka ko ba yanda nema ba mm. na haka shi ma sai ya rama daga nan guri din sai kasance sai rigima ta tashi ko wani makamancin haka mm. sai kasance tsari da nizamin da ake bi domin ya kasance an samar da tattalin an samar da kwanciyar hankali da nutsuwa da samun zaman lafiya sai kasance ya wargatse wanda kuma wannan shi samun zaman lafiya din da nutsuwa din shi wani sirri ne mai karfi gurin farfado ko kuma samar da menene tattalin arziki wanda mun yi ishara da nuni da shi a darussan ko kuma a zaman makan da ya kasance sun gabata mm, sannan abu na karshe da za mu ambata shine ya kasance zaman ya kasance mutum ya kama ita daula mm-hmm. ta kasance ta yi zaman ɗin mm-hmm. wa'ansu mu'amaloli na mutane mm-hmm. sakamakon menene sakamakon suna da bukatuwar wannan abin amma kuma ba su da ba su da karfi ko kuma ba su da i ba su da ahaliyar yin wannan al'amari da makaddar mutum ne yana da bukatar yana da iko ya iya samar da wani abu ko na kasuwanci ko na wani abu wanda mutane da al'umma za su amfana mhm. yana da wannan fikira din amma menene ba shi da jari sannan kuma in ya ce za a bashi jari din ba mamaki jarin da za a iya bashi wannan aiki din ba shi da a hali ya karɓar wannan jari din mukaddar cewar a ce sai yana da ya kai mustawar karatu kaza ko yana da wata dukiya kaza sannan za a iya bashi miƙdarin abin da yake da bukata kamar yana da bukatar miliyan ɗari mhm. amma shi gabaki ɗaya bai kai mustawa a bashi miliyan ɗari ba mm. amma kuma an tabbatar da idan aka bashi zai iya kaiwa ga natijar da al'umma da daula duk za su amfana zai farfado tattalin arziki sai aka ce menene ita daman mhm. ita daula ta yi daman din shi misali ta tsaya masa mhm. bisa wa'yansu sharɗai na wanda ya kasance addini da hankali da urf da shari'a sun yadda mhm. misali cewa za ta nuka muraƙaba ɗin sai ya tabbatar yana wannan aiki ɗin da sauransu ta yadda za a kai ga wannan natija din a lokaci guda ya samar da ya taimaki kansa a lokaci guda kuma ya kasance ya samar da abin da al'umma da ita daula din za ta buƙace shi ko kuma take da buƙatuwarsa sai ya kasance lokaci guda mutum ɗaya ya farfado da wani bangare mai girma na tattalin arzikin ita wannan daula din da kuma wannan al'umma din don haka shi ita kanta zamana a lokuta mabambanta a kurare mabambanta kamar yadda shari'a ta yi nuni mm. wannan kawai misali guda ɗaya muka kawo sai ya kasance tana da fa'ida tana da wata rawa da take takawa gurin farfado da tattalin arziki na wannan al'umma din ko kuma na wannan daula din don haka wayannan misalsalai ne kawai da ya kasance imam ali ya ambace su wayanda akwai gurare da dama wayanda za a iya irin wayannan ayyuka din wanda daula za ta tashi da shi mhm. idan ta tashi da shi kuma natija tana komawa ga ita kanta ne da al'umma da kuma afrat din wannan al'umma din gurare da daban-daban misali abin da ya shafi bangaren ilimi mhm. abin da ya shafi bangaren menene sai lafiya kenan yanta bangaren kyautata lafiyar al'umma da akwai abin da ya shafi bangaren tijara shine saye da sayarwa akwai abin da ya shafi bangaren zira'a shine abin da ya shafi noma da makamantar irin wannan dukka daula akwai yanayin rawar da za ta taka na wannan bangare din ya kasance tana amfani da wani bangare na dukiya wadda dukiyar al'umma wadda natijar wa'ina aiki ya kasance an samu wannan kuɗi din hmm. sai ya kasance tana amfani da shi hasbin daidai da guri da ita shaksiya da mutumin da zai yi da kuma abin da za a yi da irin natijar za a kai gare ta zai a ringa amfani da wa'annan kuɗaɗen domin ya kasance menene an yi amfani da wannan domin bankaɗo ko kuma farfaɗo da ko kuma samar da tattalin arziki da kuma farfaɗo da shi idan ya kasance akwai shi wannan kenan malam mustapha wannan duk abin da ya shafi nukuta ta hudu kenan cikin nukuta ta mm. biyar na'am ta biyar wanda imam na ko za mu dan dakata a wannan nukuta din mu je hutu mu dawo jayyid idan mun dawo sai mu shiga nukuta ta biyar din khairan insha Allah masha Allah to masu kallon masu girma da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu mun zo kan gabar da za mu je hutu idan mun dawo za mu koma ga malam domin mu shiga nukuta ta biyar sai ku biyo mu masu kallon masu girma barkanmu da sake dawowa daga hutu da muka je kuma kafin mu tafi hutu malami na ta yi mana bayani dangane da abin da ya shafi magance hanyoyin da za a magance talauci a bunƙasa tattalin arziki kuma za mu shiga kuɗa ta biyar insha Allah muna nukuda ta hudu a ƙarshen ta muka je hutu ku biyo mu kuma wajen malam na malam insha Allah Mustafa kafin mu je hutun rabin lokaci mun gama abin da ya shafi mun gama magana akan abin da ya shafi na kuɗa ta hudu ta hudu na kuɗa ta biyar shine abin da imam ali yake ambada da attawazun shine daidaitawa ya kasance an daidaita kaga na kuɗa da ta gabata mun ambaci cewar ga yadda za a yi ita daula ta mu'amala da al'umma ta bangaren ta taimaka musu da makamantan irin wannan duk ba don komai ba saboda akwai wata rawa mai girma da za ta taka a wannan guri din domin ya kasance in ta tashi da irin wannan aiki din domin farfado da tattalin arzikinta ko kuma samar da shi amma wannan aikin da za ta yi mhm. sai imam ali ya ce gaba ta gaba shine attawazu mhm. ya kasance an samu daidaito tsakani mu kaddara cewar kamar yadda misali da aka ambata shine kamar abin da ya shafi rafahiyya shine abin da ya shafi kamar jin daɗi al'umma mhm. da raha da abin da duk kamar shine dai jin daɗi na yau da kullum duk da abin da kuma zai kasance ya ci gabantar da ita wannan al'umma din ta ɓangaren tattalin arziki domin ita al'umma din ita daula idan ta yi amfani da al'ummata zai kasance ta farfaɗo. kuma ta samar da shi tattalin arziki din ne to don haka wannan abubuwa din da za ta yi na ban wanda za ta yi kasance ta ba wa al'ummata ko kuma ta gina wa al'ummata ko ta samar wa da al'ummata domin jin daɗin su domin hakan zai taimaka gurin farfado da tattalin arziki ko mm. samar da shi to ya kasance an samu menene attawazun shine daidaituwa a wannan wuri din daidaituwa a nan guri din kan mu ɗauka ko mu fahimci cewar mm-hmm. abinda aka yi wa wannan shi za a yi wa wannan a'a ko kuma an ba wannan biyar dole a ba wannan biyar a'a za a ba wa tawazun abin da ake nufi a nan guri in daidaituwa daidai da menene ita shaksiya din da kuma abin da za a shi mutumin ko kuma al'umma din kenan sannan kuma da abin da za a tashi da shi da kuma irin natija da za a tashi da ita idan ya kasance kaddara. cewar wannan mutumi din ko wannan al'umma din idan za a ba shi abu guda goma zai kai ga natijar ya samar da abu guda ɗari sakamakon daidai da an bashi shi daidai da shaksiyarsa da gurin da yake da abin da zai tashi da shi da sauransu to hakan ba shi yake lazamta cewar wannan ita ma al'umma din dole sai an bata guda goma ba ba maki za a iya bata kasa da haka ko a bata fiye da haka saboda menene za a duba ita ma ita wannan shaksiyar ta al'umma din ita al'umma din za a duba ta da abin da za ta tashi da shi da mahallin da take da abin da za ta kai gare shi na daga natija ba maki wani in aka bashi kaɗan natija da zai kai gare ta mai yawa ce ko kuma in aka bashi da yawa natija da zai kai gare ta ita ma mai yawa ce amma wani in aka bashi kaɗan zai kai ga natija wata adadi amma aka kara masa to mm. adadin zai lullunka to kaga shine attawazun a nan guri mm-hmm. attawazun daidai da wa'annan ma'ayir ɗin da ma'aunai ɗin wanda za mu ambata nan gaba sai ya kasance idan ya kasance gurin da za a gina wata makaranta ce ko gurin da za a gina wani abu na jin daɗi ne ko asibiti ko wani abu na jin daɗin rayuwa da makamantan irin wannan to ya ka imam ali ya ce sai a duba wannan menene wa'annan ma'ayir ɗin wa'anne ne wa'annan ma'ayir ɗin shine ya kasance daidai gwargwadon haja sannan ku bukata mhm. sannan kuma daidai gwargwadon menene istihqaq mhm. shine cancanta mhm. wannan ya cancanta sakamakon menene yana da ilimi kaza mutakassis ya kware a bangare kaza mhm. sannan yana da tajriba kaza kamar yadda muka ambata a baya shine istiqaq sannan kuma ya marasa wannan aiki din balma ya yi shi a aikace balma ya kai ga wata natija duka wannan yana da menene istiqaq mm. sannan kuma yana da menene ahaliya me ahaliya anan guri ita ce kamar yadda muka ambata a baya yana da kudura da imkaniya sannan kuma zai kai ga wannan natija din bisa wa'annan ma'ayar din sai a samu menene at-tawazu sannan kuma ya kasance wanda idan aka yi haka din sai ya kasance menene an samu al'adalatul amma mm-hmm. ita ce menene an samu adala ta menene ta gama gari kowa menene an bashi daidai gwargwadon abin da yake ya cancanta wayan ba kam da yawa malam mustafa za ga cewar sai ka ga an samu wani wani wani arziki mai gwaɗi a wani bangare na ƙasa amma sai ka ga ana ta rigimar yadda za a yi a raba shi hmm. to idan aka dawo ga koyarwa ta imam ali sai kasance an raba shi daidai ga wannan daidai ga waɗannan ma'aunai ɗin kamar yadda imam ali ya koyar ta yaya ta yadda zai kasance ba mu iyari shine cewar an samu a mu da haka dole namu ya fi yawa ba hmm. a'a abu ne na daula ga baki ɗaya yadda aka samu a gurin ku a nan bangare din a can wani bangare din da kuke tunanin yanzu babu shi hmm. nan gaba za a iya samu ko kuma ba akwai shi amma ba iya gano shi ba ne da haka idan ya kasance an samu a gurin su ba za a bayar cewar menene ko a raba shi daidai da ko san rai ko kuma cewar a'a mu yanzu mu a nan muhallin mu aka samu don haka namu dole ya fi ko na a makamancin haka ba ko namu dole ya fi sabuntaka ko kuma namu dole ya kasance ingantacce ne ko na a makamancin haka ba mm. ba bisa wannan ma'ayar dan ake raba ba idan ya kasance ana so a farfado tattalin arziki ne a raba shi to daidai da yanda ya kasance imam ali ya koyar bi ma'ana maza bisa ma'ayar da ma'aunai na shari'a wanda idan aka bi su hakan zai taimaka gurin ya kasance menene an samar ko kuma an farfado da shi tattalin arziki din wanda idan aka ce wai saboda yana nan mahallin mu ne dan haka dole namu ya fi yawa ko ya fi inganci ko na amma kamancin haka mm. wannan yake nuni da cewar menene za a yi bisa sarrai kenan idan aka yi shi bisa sarrai zai kasance babu adalci a ciki in aka ce babu adalci zai kasance menene ba a sa komai a mahallinsa ba idan aka ce ba a sa komai a mahallin sa ba zai kasance menene ba za a kai ga natijar da ake so a kai gare ta ba ta mm. menene ta farfado da samar da tattalin arziki wanda hakan yake yin nuni da cewar komai a yi shi menene a mahallinsa komai a sa shi menene a mahallinsa ta yaya ta yadda zai kasance in raban ne shine a tawazun din da muke magana mhm. in raban ne an an ba da shi menene bisa wa'annan ma'ayar din da muka ambata na farko kenan abu na biyu mhm. shi wannan al'amari din da za a yi a yi shi a kalli kowa ta kowane bangare amma menene bisa wannan attawazun din mhm. shine daidaituwa din da dukkanin abin da za a kalla gurin daidaituwa din ba kawai kamar yadda muka ishara saboda an ba wannan biyar to dole ni ma abin biyar ba mm. a'a bisa wa'annan ma'aunai din da muka ambata a baya ta yaya ta kowane bangare ta kowane bangare abin da malam abin da imam ali yake nufi a nan guri din idan dan kauye ne in aka ba wa dan binni a ba wa dan kauye mm. amma bisa wa'annan ma'ayar din bisa wa'annan ma'aunai din ba wai saboda an ba wa dan binni in sahar ta'abir mai mutumin da yake zaune a binni da mutumin da yake zaune a ƙauye ta wasu bangarori din malam musu ba za ga sun sha bamban amma sha bamban din ba wai saboda wannan an fifita wannan akan wannan ba mm. a'a saboda menene saboda kowanne akwai khususiyarsa akwai abin da yake bance shi akwai abin da da yawa akwai abin da dan binnin yake da bukata amma sai ya je gurin mutumin ƙauye din akwai kuma abubuwan da mutumin ƙauye yake da bukata sai ya je gurin mutumin binni din kaga a nan guri din za a raba ne a bisa ma'auni na kususiya na abin da kowa ya keɓance shi to ba za a raba bisa menene fifiko da cancanta ba mm. cewar wannan kai mutumin kaza ne don haka kaɗan za a baka ko kuma mm. saboda kai ba kai kaza ba don haka kaɗan za a baka ba mm. bisa wannan ma'ayar nan ba don haka idan aka yi bisa yadda ya kasance shari'a ta zo da shi sai ya kasance an yi shi menene bisa ma'aunai na shari'a wanda zai samar da adala in ya samar da adala za a sa komai a mahallinsa aka samar da komai a mahallinsa ya kasance an kai ga natijar da ake bukatuwa zuwa gare ta mm. shine na mai farfado da shi tattalin arziki sannan kuma ya kara aka kara akan cewar yadda aka bawa jahili mm-hmm. haka za a bawa menene mai ilimi ko kuma yadda aka bawa mai ilimi haka za a bawa jahili mm-hmm. na'am a inda ya kasance jahili yayi yi menene yana da bukatuwa ko kuma ya cancanci haka din na'am ba kawai saboda a ce yanzu ga wani al'amari da in aka bi shi za a farfado da tattalin arziki a ce a wannan kawai saboda jahili ne ba za a bashi ba mm. jahilci a nan guri din in aka ce jahilci wannan mutlak ne akwai jahilci amma idan aka duba za mu ga cewa jahilci ai nisba ce mm-hmm. da akwai mutumin za ka ganshi yana da karatu amma jahilci ne jahili ne a wani bangare din jahili ne ta wani bangare bai san wani fannin ba mm. don haka idan muka ambaci jahilci a nan guri din jahilci bin nisba mm-hmm. za ka iya samun mutum a nan guri din mai ilimi ne amma a nan bangare din jahili ne don haka idan aka samu wannan abin da zai kasance a nukuta da ta gabata muke bayanin a raba ko a mm. bayar to a raba shi a yi tawazun a yi daidaito a nan guri ɗin daidaito a nan guri ɗin a ɓangaren jahilci da ko kuma mai ilimi mm. ai bi maza bi ma'ana maza bi ma'ana eh, bilhasb bisa yadda ya kasance mm-hmm. jahilci ɗin ko ilimi ɗin ya hukunta ga yadda za a bayar mm. wannan na farko ke na biyu kenan na uku shine wanda ya kasance mai wadata da me da wanda ya kasance ba mawadaci ba mm. shi ma kowa a bashi hasbin wannan tawazun din mafi yawanci malam mustapha sai mun ga an ce mutum ne yana da dukiya amma wannan haƙƙinsa ne sai a ce ai wannan wane mai kaza ne ko a cikin gidajenmu ko a cikin al'ummarmu ko a cikin unguwanninmu da muke rayuwa yau da kullum mm. sai ga cewar haƙƙinsa ne fa a bashi amma sai a ce ai mai wadata ne sai kasance ko labari ma ba zai ji ba mm. wannan tauye haƙƙi din to sababi ne na ruguza tattalin arziki mutum ku bashi mhm. duk da haƙƙinsa ne duk da haƙƙinsa ne mm. in ya kasance ya ce baya bukata ko mm. ya bar muku wannan wani abu ne bahasi ne mm. daban ko kuma a'a ku bashi sai ku ba bashi shawara ko kuma ku bukata ko ku roƙa cewar wani da kana da kaza ko a ba wani kaza ko kuma ka bar mana mai amfani da shi a guri kaza ko na makamancin haka hakan wannan yana da kyau amma mujarradin a bawa kowa haƙƙinsa yana yin nuni da cewar an sa ko an yi adalci in aka yi adalci an sa komai a mahallinsa an aka sa komai a mahallinsa za a kai ga natijar da ake da bukata cewar a ba menene a farfado ko kuma a samar da shi tattalin arziki sannan haka ma yanda za a ba wa mai mulki a ba wa mara mulki komai a yi shi a mahallinsa mhm. komai a raba shi shine imam ali duk wannan shi abin da muke kokarin mu fito da shi ma'anar da imam ali ya ambata na cewa attawazun daidaituwa ko kuma daidaitawa ya kasance komai an sa shi a mahallinsa ta mm. yadda za a raba shi yadda ya cancantu ya dace da menene da wanda ya za a bawa din shine wa'ancan ma'ayar din ko kuma ma'aune din da muka ambata a baya ba bisa ma'ayar din cewar menene wannan mai mulki ne a bashi ba eh. wannan mai arziki ne a kara mai akan arzikin sa ba wannan mai ilimi ne a bashi saboda yana da ilimi ba na'am ilimin sa yana da rawar da yake takawa amma akwai inda ya kasance baya da bukatar a bashi din wannan mutumin birni ne a bashi sai a manta da mutumin kauye banda za ka ga cewar daga cikin natijoji ɗin da duk da anan guri din kamar yadda muke ta ishara da a gurguje muke ambata mm, amma daga cikin natijoji din da imam ali ya nuna na cewar rashin a inda ya ba da misalin cewar yadda za a ba wa mutumin birni haka za a ba wa mutumin kauye mm. wanda yake nuna cewar natijar da za a kai ga haka idan ya kasance ba a bashi ba zai kasance akwai abubuwa da yawa da ake samu daga wannan ƙauye din sai kasance ba a same su ba ta yaya ta yadda abin da ya shafi noma abin da ya shafi kiwo abin da ya shafi waɗansu abubuwa waɗanda ya kasance ana samun su ne daga ƙauye din nan ko kuma daga wannan mutumin kauye din mm. wanda idan ya kasance an same su natijar da za a kai ga rasu shine za su ƙara bunƙasa tattalin arziki ta yanda zai kasance mutumin birnin yana da buƙatuwa zuwa gare su wanda idan aka kawo su da kauye din birnin ake kawo su sai kasance an gyara su an tsaftace su an rattaba su an nazzama su mm. har ya kasance ana ƙoƙarin a sai da su da wata ƙima mai daraja wadda zai kasance wannan kima bai daraja din ta fito da ta farfado tattalin wannan arziki amma idan ya kasance ba a bawo shi wannan mutumin kauye din ko kuma mazaunin ƙauye ɗin eh, haƙƙinsa ba sai kasance wannan abin da yake intaji wannan abin da yake kaiwa gare shi na noma ko kiwo ko na makamancin haka ba za a same shi ba ta yadda zai kasance menene mm. waccan natijar mai gwabi din wadda ita ce sirrin farfaɗo da tattalin arziki din ba a same ta ba don haka yace a tawazon mm-hmm. yana da matukar gayar mahimmanci tsakanin kowace musawa ta ɗan adam a cikin rayuwarsa ta yau da kullum sawa'un tsakanin mai ilimi ne da mara ilimi tsakanin mai mulki ne da mara mai mulki tsakanin mai dukiya ne da wanda ba shi da ita tsakanin mutumin binni ne da mutumin ƙauye dukka idan ya kasance an yi tawazon an samu daidaito to zai mm. kasance an kai ga waccan natija din wanda mun yi ishara da nuni wannan daidaituwar da muke bukata ba cewar an ba mutumin binni biyar to mutumin ƙauye a bashi biyar ba mm. a a bashi hasbun istihqaq hasbun cancanta hmm. wannan cancanta kuma mun ambaci menene ma'aunan da ake bi ko kuma mahangan da ake bi a gane cewar ya cancanta ko bai cancanta ba eh. wannan kenan wannan nukuta tana da gayar muhimmanci nukuta ta gaba wadda za mu ambata malam mustapha wadda ita ce nukuta ta shida mhm. shine cewar attakafulul istima'i mhm. shi wannan attakafulul istima'i imam ali ya ambace shi ko kuma ya yi tsari a kansa ko kuma ya tafi da shi ko ya samar da wani tsari ta yadda zai kasance an samar da shi a cikin al'umma wannan attakafur shine ɗaukan nauyi wannan ɗaukan nauyi ɗin yana rage abubuwa masu yawa kuma yana samar da abubuwa masu yawa abubuwa masu yawa da yake ragewa shine ya kasance mutum ya shiga wani ɗaya daga cikinsu shine ya kasance mutum ya shiga wani yanayi wanda ya rasa yadda zai yi amma idan wani ya dauke masa nauyi wannan abin in ɗauke wannan nauyi din sai ba shi damar samar da waɗansu abubuwa masu yawa wanda zai farfaɗo da wannan tattalin arziki ɗin wanda abu ne tabbatacce a cikin shari'a wanda ya zo a bangarori da dama a cikin shari'a wanda idan muka yi koma bahasi na fikihu za mu ga cewar akwai ire-iren wannan attakaful ɗin kamar menene kamar abin da ya shafi menene ɓangaren makotaka mm-hmm. akwai ɗaukan nauyi wanda ya shafi ɓangaren makotaka wanda za mu ishara da nuni wanda ya zo da ingantaccen hadisi daga gurin fiyayyen halitta yake cewa imani ba zai cika ba ko kuma mutum ba zai kasance ya yi imani da shi ba mm-hmm. idan har ya kasance ya kwana mm-hmm. a ƙoshe mm-hmm. amma makocinsa yana cikin ya kwana cikin yunwa mm. kaga wanda menene guri ne a takaful wanda ya kasance ya zo a cikin shari'a amma a bangaren menene mm. makotaka wanda kaga mutumin da ya kwana cikin yunwa malam Mustafa wanda mun yi ishara da nuni a baya zama cikin yunwa tana sa mutum ya kasance ba shi da nutsuwa mutum ya kasance ya kwana cikin yunwa ina yake da tunanin cewar ya samu nutsuwar mm. tunanin cewar me ya kamata in yi gobe gurin yadda zan yi kasance ya samu abin da zai fi karfin bukatuwarsa wanda shine mm. alfakar wanda muka yi ta'arifin fakar a baya ya fi karfin bukatuwarsa na yau da kullum wanda wannan fin karfin bukatuwan nasa sababi ne na yadda zai kasance ya farfado da tattalin arzikinsa mutum ɗaya in ya samu tattali ya fi karfin tattalin arzikinsa ko ya mm-hmm. farfado da menene tattalin arzikinsa zai farfado da na iyalinsa zai farfado da na al'ummar da yake rayuwa a ciki mm. zai kasance wannan daula din ko kuma wannan al'umma din ta bunƙasu na'am mm. to mutumin da ya kasance ya kwana cikin wa kaga kenan akwai matsala mutum ya kwana cikin yunwa ai ba abin da zai tunani ban da shi ya samu ya dan sa abu a baki a cikin kuma mun yi wannan ishara da nuni a cikin mu da suka gabata na cewar daga cikin abin da makiya ko kuma waɗanda suke ta ƙoƙarin sai sun yi tasalludi sun yi ƙarfi akan wasu shine sai suka sabbaba musu menene yunwa kullum sai kasance hammu da gam ɗin mutum idan ya fita ko in ya tashi ya zai me zai samu ya sa a cikinsa wannan har ya zama wani istilahi na mutane na talakawa da sauransu in mutum zai fita kasuwa ya tafi neman na abinci na'am ko kuma abin da za a sa a bakin salati abin da za a sa a bakin salati ko na'am kaga kullun hamdansa har yanzu mm. sai ake ta kokarin kar mutane su wuce mustawar mm. bukatuwar cikin su mm. idan ya kasance sun wuce mustawar bukatuwar cikin su malam Mustafa ka san me zai faru za su samu nutsuwa gaskiya in ya kasance sun samu nutsuwa za su farga su yi tunanin cewar me nake da bukata me ya shike ni me ya kamata in yi na ci gaba na bangaren lafiya ne bangaren ilimi ne bangaren zamantakewa ne bangaren mulki ne siyasa kenan bangaren tsaro ne bangaren ci gaban al'umma ne gaba ɗaya za su samu wannan nutsuwa din amma idan ya kasance ba su da wannan nutsuwa din to zai mm. kasance wannan gaba ɗaya baya zuwa musu kullum ham da gam ɗinsu shine ya za a yi in ci saboda ita mm. saboda menene idan bai ci din nan ba abubuwa da yawa za su same shi me za su same shi kamar zai samu rashin lafiya zai samu har mutuwa ma da makamantan irin irin wannan da irin iren wannan don haka sai fi gabatar da menene sai ya fi gabatar da abin da yake da matukar muhimmanci akan abin da yake da muhimmanci mm. saboda rayuwarsa ita ce ita ce take da matakar mahimmanci wanda idan babu ita ba zai samar da waɗancan abubuwan da idan ya ci ya koshi ya samu nutsuwa zai yi tunanin su ba mm. amma sai ya kasance makiya ko kuma wanda suke ta so sai sun yi ta tasalludi sun yi iko mm. akan wasu ya suka sababar da wannan yunwa din mm. wanda daga cikin su akwai abin da ya shafi yunwa da yaƙi da rashin zaman lafiya to duk wanda yake da wannan ba zai samu nutsuwa na cewar bari in yi wani tunanin da zan samar da wani abu ko zan samar da zan yi intajin wani abu wanda zai kai ga natijar na farfado tattalin arziki na mm. ta yadda za a sa na ajerin cigababbin mm. mutane ko al'umma ko daula ba to daga cikin abin da musulunci ya yi ishara ko shari'a ta yi ishara ko ta zo da shi ko ta yi nuni mm. na cewar a takafulul ijtima'i din nan shine akwai wannan zamantakewa din ko kuma wannan makotaka din sannan ta yi ishara akan abin da ya shafi usra ita ce iyali ko iyali mhm. iyali shine family a nan mhm. guri nan iyali ko kuma a'ila mhm. ita ce family iyali usra shine abin da ya shafi eh, mutanen gida kenan to su dukansu ta yi ishara da nuni da cewa ɗaukan nauyin su wanda za mu yi ishara da nuni ta yadda ya kasance akwai nafakar su akwai abin da ya shafi tunda nafakar su tunda abin da ya shafi menene suturar su lafiyar su inda za su zauna da makamantan ire-iren wa'annan da iliminsu wanda duk yake nuni da cewar menene shi wannan takaful din abin da mai imam ali yake so ya tabbatar shi asalin shi a takaful istima'i nan akwai shi a cikin shari'a ba wani abu ne sabo ba bayan ya tabbatar mai da shi kuma zai tabbatar mana da yanda zai ƙara tabbatar mana da shi ta hanyar ta bakin fiyayyen halitta sannan kuma ya nuna mana tafasil ɗinsa yadda za a yi ya kasance mun yi aiki da shi domin ne farfado da tattalin arzikinmu ƙari akan haka daga cikin inda aka nuni da takafur wanda ya zo a cikin shari'a shine ne ubudiyya shine abin da ya shafi bauta ko kuma bayi ta yadda zai kasance su ma nan ana ɗaukar takalifinsu mhm. wanda idan ya kasance ba a ɗaukan takalifinsu ko kuma mutum ma har ya gaza ya ɗauki takalifin bawansa ko wani a makamancin haka ana ba shi zaɓi akan cewar ko ya ɗau takalifinsa ko kuma ya kasance misali ya sayar da shi ko ya ɗauki nauyinsa ko ya kasance ya sayar da shi mhm. saboda akwai nauyi yakan da ya kasance shari'a ta ɗora wa mutum wanda ya kasance yana da bawa ko yana da bayi ko yana da baiwa mhm. to in ya kasance ya ki daukan nauyinsa mhm. sai a ce masa ko ya dauki nauyinsa ko kuma ya sayar da shi ga wanda yake da ikon daukan nauyinsa wanda zai iya daukan nauyinsa na'am to mhm. kaga kenan yana ƙara tabbatar min da cewa menene at-takaful akwai shi menene a cikin shari'a sannan akwai a cikin abin da ya shafi menene qiyada ita ce menene jagoranci ko shugabanci ko na makamancin haka akwai inda da yawa za ka cewar shi wannan jagora din jawabin wannan jagoranci din jagoranci ne na siyasa wanda shari'a ta yadda da shi ko kuma jagoranci da kiyada ne na menene wanda shari'a ta tabbatar da shi wanda shari'a ta tabbatar da shi kamar abin da ya shafi menene nubuwa da abin da ya shafi kamar annabta da mursalai da abin da ya shafi a imma da waɗanda suke zuwa bayan a imma irin maraji da makamantan irin wannan mm. kaga duka suna da wata kiyada wannan kiyada din ba sun yana mahallin sa kiyada ce bi sura amma ko kuma kiyada ce wadda zamu ce ta wani bangare ko wani abu makamancin haka to dai akwai wani mm. attakaful da Allah ya dora musu wanda su za su dauki nauyin wannan al'amari din kuma ya mm. kasance misali sun sauke shi ko kuma ya kasance misali bangaren siyasa ne mm-hmm. tunda ita wannan siyasa din abu ne wanda yake shi ma tabbatacce a addini na'am usulubin yadda za a bi da shi wannan za mu iya cewa shari'a ta ta bawa ita wannan al'umma din sai kasance ta tsara yadda ya kasance ta tafiyar da al'ummar ta ko kuma ta samar da wannan tsari din na siyasa mm. amma dai almuhim tsari din ya kasance yayi daidai da shari'a da addini da makamanta da dukkanin sauran wa'yansu ma'ayir da shari'a take ɗora al'amura domin ya kasance an ga ingantuwarsu ko kuma rashin ingantuwarsu to almuhim ya kasance ita wannan takaful ɗin na bangaren siyasa shi ma akwai shi ya kasance in kuma mutum ya tsinci kansa ko kuma wata al'umma ta tsinci kanta a wannan guri din ta kasance ta ɗauki nauyin mutane ko a wannan bangare din wanda akwai misalsalai diya da dama waɗanda suka zo a irin wannan bangare din wanda muke to mu tabbatar wa da mutane cewar ta makaranta ta imam ali ko kuma daga makaranta ta imam ali cewar shi a takafulul ijtima'i abu ne wanda ya kasance tabbatacce kuma samun samamme a cikin shari'a wanda daga waɗannan masalsalai ɗin da muka bayar mutane mm. za su iya fahimta kuma su rakin cewar akwai shi mm. wanda ya zo daga fiyayyen halitta yake cewa ma amana bi man ba ta shab'anan wa jaruhu ja'i'un bai ya kasance mutum bai kasance ko kuma bai zama ya yi imani da ni ba wanda ya mm. kasance ya kwana ko ya kwanta ya yi baccinsa yana ƙosashe mm-hmm. amma ya kasance makocinsa menene ya kwana yana jin yunwa ya kwana da yunwa ya kara mm. da cewa walaisa bi mu'minin mm-hmm. man bata shab'anan wa jaruhu ja'i'un sannan kuma ya kasance mutum ba mumini ba ne ko kuma ba zai kasance mumini ba ya kwana shi ma a ƙoshe alhali makocinsa yana menene yana ya kwana yana jin yunwa wanda wannan misali ne a guri guda ɗaya mm. wanda ya tabbatar cewar menene akwai bukatuwar ko kuma akwai yiwuwar ya kasance dole ya kasance mutane sun tashi da menene a takafulul istima'i wanda hakan sirri ne na menene mm. farfado da tattali ko kuma samar da tattalin arziki duk da anan guri din akwai magana akan cewar kamar yadda ya zo a cikin littattafai cewar wannan batun cewar mutum bai yi imani da fiyayyen halitta ba ko kuma bai kasance cikin muminai ba ma damar ya kasance ya kwana a ƙushe hmm. amma makocin sai yana cikin ya kwana yana jin yunwa ah. wannan abin da ake nufi a nan guri din mun babin akhlaq mm. na'am yana da imani musulmi ne ya yi imani da fiyayyen halitta amma imaninsa ba zai kasance cikakke ba mm-hmm. kamar yadda malamai suka ambata mm-hmm. ba zai zama cikakke ba ma damar yana da irin wannan halayya din wace halayya ya kasance ya kwana a koshe amma makocinsa yana cikin jin yunwa jin yunwa mm. wasu kuma suka fassara akan cewar menene a'a ba mun babin fiqhu bane afuwan ba min babin akhlaq bane min babin fiqh ne na cewar menene mutum lokacin da mutum ya kasance yana da larura mhm. to in ya kasance yana da larura to dole ya kasance wani ya ɗauki nauyinsa mhm. amma zai iya ɗaukar nauyinsa ya kasance ko ya ɗauki nauyinsa ba babu daman ko kuma ya mhm. ɗauki nauyinsa da zaman. babu zaman ya kasance babu badil kenan ya kasance na ɗauki nauyinka shi kenan matsala ta warware ba sai ka ban komai ba ba sai ka biya ni ba ba ran ma ne ba da makamantan irin wannan mm. ya ba shi kyauta kaga babu zaman kenan ba sai ya biya shi ba babu badil kenan wani su kuma suka ce a'a zai iya kasancewa kuma ya ɗauki nauyi din nasa a hanci kenan mhm. amma tare da menene zaman cewar zai biya ko kuma wani zai tsaya masa ko wani amma kamancin haka mhm. bi ma'ana zai akwai menene akwai badil zai kasance ya kawo masa wannan irin abin da ya bashi ko kuma ya bashi kimarsa ko wani abu makamancin haka balma akwai malaman da suka ƙara bayani a kan haka cewar ko kuma suka ƙara fitar da misali mukaddara cewar mutum yana neman bashi sai kasance ya ba shi da hali ko hanyar da zai kasance ya nemi wannan bashi din ko kuma ya samu wannan bashi din sai a samu wani kafil mhm. takafulin istima'i kenan sai a samu wanda zai tsaya masa mhm. ko a bashi wannan bashi din ko shi ya bashi ko ya mai hanya ko na amma kamancin haka mhm. amma da niyyar cewar wannan zai kasance badil ya kasance in lokaci ya zai biya wanda har suka yi kari akan cewar idan har lokacin ya kasance bai biya ba wannan lokaci din kuma mutlak ne akwai wanda suka tabbatar da cewa akwai wani lokaci din da ake bada lokaci zuwa sana mhm. in ya wuce sana to wani babi daban shekara mm. wasu kuma suka ce hasbun yadda ya kasance an samu menene ittifaki mhm. wasu kuma suka ce yadda ya kasance wanda ya bashi ya yadda to a takaice abin da muke so mu tabbatar idan ya kasance ya samu irin wannan yanayi din mhm. sai ya kasance an biya ya an bashi wannan bashi din an samu kafil wanda zai dauki nauyin ko ya bashi ko ya mai hanya ko ni amma kamancin haka in lokacin biyan bashi din ya biya idan ya kasance bai biya ba to sai ya kasance a nan guri din daula ce za ta shigo ta biya masa wannan bashi din dukkan nau'i ne na nuna cewar akwai wani menene abu da ake kira menene at al ijtima'i haka ne wanda malam Mustapha idan ya kasance duka babu wa'annan al'amura din babu irin wannan tsari din babu irin wannan samar da wannan tsare-tsare din irin wannan hanyoyi din to zai kasance misali an samu halal a cikin rayuwar ita wannan al'umma din ta yaya ta yanda zai kasance akwai tashishikan hankali akwai rashin zaman lafiya akwai yaƙe-yaƙe akwai rashin aminci da makamantar irin wannan hmm. wannan kuma zai kasance misali ya rusa duk wani tsari idan ma hmm. akwai shi kenan ya rusa duk wani tsari wanda ake bi domin farfado tattalin arziki in akwai shi kenan in kuma babu shi to ba za a samu kwanciyar hankali da nutsuwar samar da shi ba hmm. balantan har ya kasance an samar da tsarin da zai farfado ko ya samar da menene shi tattalin arziki don haka sai yake cewa imam ali wannan attakaful ijtima'i din dole ne akwai shi ƙari akan haka sai aka ƙara kafa dalili da hujja da mhm. ba da misali da wannan aya din wadda take cewa wa ta'awanu alal birri wa taqwa mhm. ta'awun shine ita ce taimakekeniya din taimakon juna alal ta'awanu alal birr birri anan guri din ita ce ta'a wa taqwa sai malamai suka ƙara fassar cewar menene misdaƙin wannan birr din mhm. shine suka ce أو إطعام في يومين أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام أو إطعام في أو إطعام في يوم ذي مسغبة شيني تيروا me yasa ake ta bada misali da ciyarwa mm. yatiman za maqraba au mm. miskinan za matraba mm. duk me yasa ake bada wannan nau'in ciyarwa din da abin da ya shafi ah, marayu ko kuma miskinai ko fukara duka babin miskinai da sauransu saboda asalin samun nutsuwar abin da zai kasance an kai ga tunanin me za a yi kowane tsari za a samar mhm. domin farfaɗo da tattalin arziki yana samuwa ne in aka samu kwanciyar hankalin cewar yanzu mhm. ba a jin yunwa me yake samar da matsalar kuma samun jin yunwa shine alfaqar rashi ba damar da mutum ya kasance mutum yana da dama yana da hali yana da abin da zai yi ya mm. zauna da yunwa dama akwai waɗansu halat da zai mm. iya kasancewa mutum ya ki din yana da shi mm. wanda mun yi ishara da nuni a baya amma yunwa ba ta ciki saboda ya sanya tijir da zai kai gare ta na yunwa shine bayan ba shi da nutsuwa bayan rashin lafiya bayan zai iya kaiwa ga ya rasa rayuwarsa shine kuma ba zai samu damar ya kasance ya kai ga wa'insu bukatuwarsa ko kuma su natijoji da yake so ya kai gare su ba shi yasa malamai a nan guri din ma da suka tashi bayar da misali mm. wannan bir din wannan da'a din mm-hmm. wadda ita ce misdaki na babba daga cikin attakaful shine ya kasance ciyarwa din wanda idan ya kasance yanzu muna so mu samar da menene mm. attakaful wanda zai kasance ko kuma mu samar da wani abu wanda zai kasance misdaki ko misali mm. ko kuma ya kasance mun masala wannan bir din wanda ita ce mm-hmm. ta'a to zai kasance ɗaya daga cikin su shine menene attakaful daukan nauyin ba'dun al ba'd wa'ansu su kasance suna daukan nauyin wa'ansu mm-hmm. wanda kawai anan guri din sun bada misali menene mm. na ciyarwa ne wanda mun fahim mun ambaci da abin hikima ta ambata su na ciyarwa wanda ita ce hmm. asali da asasi wanda in aka same ta to abubuwa da yawa za su samu in aka rasa ta abubuwa da yawa za a rasa su wanda za mu ba da misalsalai a zaman da za mu nan gaba insha Allah hmm, lokaci ya riga ya kare mana sosai to muna godiya sosai Allah ya saka alkhairi masha Allah to masu kallon masu girma da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma lokacin da aka ɗeba wa shirin ya riga ya ƙare za mu yi ban kwana da ku a madadin sheik abdulrahman adam ni da na gabatar ne ke cewa wasu alaikum wa rahmatullah